a bibiyan ma'anonin ayoyin alkurani mai girma jiya a wannan sura a wannan sura suratul zariyat mun tsaya aya ta 30 ne ko ta aya ta 30 da aya ta 37 وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يوزع متاش وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بسم الله الرحمن الرحيم kaga duka waɗannan kisoshi da ake kawowa domin haƙurantar da manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga ya faɗi magana cewa in an mutu za a tashi waɗannan mutane suna ganin ƙarya ne in an mutu ba za a tashi ba shi kuma ya ce in an tashin ma za a yi hisabi ne yan aljanna su shiga aljanna wanda kuma suka samu akasin wannan su ma su shiga to Allah subhanahu ta'ala ya gaya mishi akwai annabawa da suka zo kuma wasu mutane suka karyata su to yana yawan maimaita waɗannan mutanen da annabawan da kuma irin karyatawan da suka yi da yadda kuma a duniya ma ba su sha ba wanda yake fassara mu cewa lahira ma ba za su sha ba bayan mun ji mutanen annabi lutu alaihi salam sai aka je wa fi musa in arsalnahu shi ma annabi musa mun aike shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna kuma a din ma da aka bashi an arsil iya ne bani isra'il ba ma maganan ya musulunta ba a'a ya daina azabtar da banu isra'ila shikenan kawai abinda aka aiko annabi Musa ya zo ya gaya mashi an arsil iya bani isra'il shikenan ya ya bayar da banu isra'ila ya daina azabtar da su amma wannan din ma sai da ya karyata an zo mishi bi sultani mubin da hujjoji bayyanannu akwai hujjoji bayyanannu kusan guda tara ga sanda ga haske ga wata sura da suka taro abubuwan da aka zo musu da shi wa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kumala wal zafadiya wa jama'ati to duk waɗannan ayoyin da suka bayyana bai sanya dai annabin shi fir'auna ya sallama ma annabin Musa ba bayan ma ya karyata shi neman ransa yayi da aka wato ana gaya ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi karyata wannan fa bayan za aka fara shi ba kuma ma ga yanda yanayin karyatawan ya kasance wata walla bi rukunihi shi shi fir'auna dinnan ya juya baya da shi da mutanen gwamnatinsa kuma talakawan gari suka bi shi saboda suna jin tsoron kada ya musu azaba rukunihi su ne jama'ansa kuma yana annabi lutu a wata sura yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid idan da ce na da karfi ko na da dangi wasu mabiya masu karfin gaske to da ba zan yadda da cikin mutunci ba kaga wato law anna li bikum quwwatan kana wancan sura sannan kuma ya zo da rukun a wancan sura wa tawalla bi rukunihi wa qala sahirun aw majnun wato ya siffanta annabi Musa da sahirun mai sihiri kuma ya siffanta shi da hauka Dan ya ce inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun lalle wannan wanda aka aiko muku mahaukaci ne kuma ya ce mishi inna haza la sahirun lalle wannan mai sihiri ne kaga waɗannan sufofin guda biyu ba ana nufin ya tome shi da sihiri ne ko hauka ba a'a ya tome shi da sihiri ya kuma tome shi da hauka wannan au bi ma'ana wa wa qala sahirun wa majnun wani wurin ya ce mai sihiri ne wani wurin ya ce mahaukaci ne Allah ya ce fa khadnahu wa junudahu sai muka rike shi muka kama shi da shi da rundunansa fanabaznahum fil yammi muka jefa su a cikin ruwan teku wa huwa mulim yana abin zargi ya aikata abin da Allah baya so Allah na zarge shi kaga fanabaznahum fil yammi da shi da rukunihi din kenan da shi da mabiyansa wanda mala'u da mutanen gari da suke jin tsoron sa maimakon su tsoron Allah aka tattara su aka jefa su a cikin ruwa ruwa ya haɗe suka mace gaba ɗaya kuma wa ruwa mulimun yana mai yana abin zargi shi fir'aunan kamar yadda mabiyan nasa suke abin zargi kaga <clears throat> wannan misali ne na cewa ana karyata annabawa kuma ga yanayin ƙaryatawa wato misali na biyu kenan sai misali na gaba Ku sha ƙara kawo mishi bayanin wani annabi kuma har yanzu ya zama izina ya zama abin lura shi wannan annabi zala su kallon ya lura da wannan mu ma mabiya mu lura da wannan adawa su ne mutane annabi hudu alaihi salam annabi hudu ya zo musu da sako wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha adawa su ma an zo musu da ɗan saƙo suka ƙaryata shi da suka ƙaryata shi mun aiko musu da iska riha iska amma al'aƙin, busasshe bakararen iska wanda bai da wani amfani kun ga wannan suran da Allah ya tashi bude ta sai ce wa zariya ce zarwa Allah na rantsuwa da iska wanda take dauke da hadari to kaga wannan iska tana da amfani tana aiki akwai rihan lawaqiha iska wadda take yawo da iri iri na bishiyoyi na barbaran iri daga wuri kaza zuwa wuri kaza da kuma iskar da take ita wannan iska mai yawo da barbara take a take tafiya da sauti ake gane inda sauti yake in kana magana ake ji akwai dai nau'o'in iska iri daban-daban kowane irin iska da irin amfanin da yake yi amma shi wannan iskan baya amfana da komi akin ne ba karare ne ba a amfana da shi kaga ga zama iska na azaba ke isa Allah ya ce wa fi adin iz arsalna alaihim riha sai ce al'aqim wato al-aqim riha al'aqima iska wanda ba ta bakarariya iska ba ta amfanin komi ba yawo take da hadari ba ba yawo take da iri ba ba ɗaukan sauki take zuwa ga kunnayen abubuwan halitta da Allah ya halitta ba ba ta komi abinda take yi ma ta zaru min shay'in atat alaihi a wata sura tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha duk abinda ta gani za ta da ya sha ma da umarnin Allah idan ta zo din nan ma ta zaru min shay'in ba ta barin wani abu atat alaihi wanda ta zo kan shi illa ja'alatu karrami sai ta mayar da shi Kamar karmamin da aka cinye amfaninsa aka tattake irin karmamin nan wanda dabbobi aka zuba musu suka ci suka tattake shi ko doki ne ko sa ne ko jaki ne kai har awaki ma an sa musu ciyawa da karmami za a ga wurin sun tattake shi kaga wannan ya nuna waɗanda suka na ba wannan ba wai maganan sai da aka jira lahira ba tun a duniya Allah ya kama an gane wannan ko na'am فعتوا عن daga adawa sai samudawa samudawa sune mutanen annabi salihu wa fi samuda iskila lahum tamatta'u hatta hin samudawa sai da aka ba su notice aka ce ku ji daɗi na wani ɗan kwanaki kaɗan kalatata ayyam a wata sura Allah ya bayani kwana uku bayan sun gama karyata annabin sun gama mushi abinda suka gama mushi sai yi ta musu Allah ya ce zai tamke ku amma ku ji daɗi na kwana uku suka kece da dariya suka ce sha abin ya kai haka shi ne, Allah subhanahu wataala ya ce su san mudawa mun ba su damar su tuba kwana uku muka ce musu in ba su tuba za a kama su ka ɗauka ma abin wasa ne kuma an rena musu hankali shine wa fi samu da iskila lahum da na samu dawa lokacin da aka ce musu kamar tawo har tarihi ku ji daɗi da nan lokaci shi ne wata sura Allah ya ce salatu ta ayyam ah, kamar da hatta fa'atau an amri rabbihim suka ci gaba da tangarewa umarnin Allah suka rika ganin ma kaman wasa ake yi ba ka zata kuma sa'iƙa tsawa da tsawa aka jarabce su tsawa wahum yanzuruna suna ji suna gani ba su da yadda za su suna ji suna gani bayan sun gama izgili an ce musu ku tuba kwana uku ku ji daɗi na kwana uku cikin kwanukan jin daɗin nan ku tuba mafi girman jin daɗi shine tuba zuwa ga Allah amma suka yi ma suka kangare ma annabin nan suka yi mai izgili to da Allah ya tashi kama su sai kama su da tsawa wa akharat-hum as-sa'iqatu wa hum yanzurun Allah ya kama su da tsawa suna ji suna gani wa masabahu min qiyamin kuma mi ke tsaye su nemi mafita sadu su shirya wani mafita su tsayu akan wani mafita ya gagara wa ma kanu muntasirina ko ba taimake su su ba su iya tsayuwa su da kansu da kafafuwan su miki kansu ba suna ji suna gani sun kasa hada kansu su hada makamansu su iya kare wannan matsala irin yadda kwanakin da aka yi wannan wutar na amerika ana ji ana gani kamar su zawo min kiyami ne sun kasa tsayuwa su dogara da kansu su kare kansu daga wannan musiba kuma sannan wa makamin muntafin na kuma ba a iya taimakon su ba wannan ita ce aya abin da kiyaman tun nan ba mu ga mutum yake ya tsaya ya tsaya zangagau kawai ya tsaya tsaye ba a'a su iya tsayuwa da kansu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tara wannan bala'in sun kasa to kuma sannan a zo a taimake su a tara wannan musibin shi ma ya gagara to wa qauma nuhin min qablu to mutana na mudu ma suka yi tun kafin waɗannan duka wanda aka lissafa su tun daga annabi Ibrahim da annabi Lutu da annabi Musa da annabi Hudu da annabi Salihu da aka kawo su to duk waɗannan annabawan kafin su shine Allah ce wa qaumu wa qauman nuhin min qablu mutana da mun sun riga waɗannan ƙaryata dai annabawa yana neman ya zama jini da tsoka na mutane Inna innahum kanu fasiki ne, kuma fasikan ne su ma ne haka suka yi wannan banna kuma Allah bai daga musu kafa ba wannan ya nuna cikin sharrin cikin sharrin saban Allah idan Allah ya ga dama ya dabi mutum tun anan duniya kuma kafin ya je lahira ya sha wahala Allah ta kare saboda haka duka waɗannan tafsiri ne bayani ne daki-daki na ƙara haƙurtar da manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da aikinsa surorin maka haka za ka yi ta gano suna karanta da tauhidi ne amma za ka iske su suna gwame ne da ba manzala haƙuri wannan ya nuna dole zai karanta da tauhidi wala sai dai yago amma da ba surorin madina bane sai ta bayanin hukunce hukunce ba ma za ka gana cewa ai wani haƙuri ba saboda aikace aikace ne duk aikace aikacen suna da wuya suna da wuya amma duk suran maka za ka yi ana ta kawo bayanin wane ma fa an mai wane ma fa an mai wane ma fa shi ma fa an mashi wane shi ma an mashi wannan duka ana ana jan hankali ne ko ko ana tausasa zuciya mai karatu da tauhidi kuma duk karatun da za ka yi a duniya ka tabbatar da kana karatun tauhidi in ba ka karatun tauhidi to ba karanta komi Allah ya taimake mu na'am شيء قال sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bayyana ikonsa da kuma abin da ke tabbatar da cewa akwai samuwansa ya ce wasu ma a bane na hamu muka gina sama bi aidin da nagarta wato da quality bi aidin shine sama ta zama mai karfin gaske an gina ta ne tana da quality sararin samaniya shi sa Allah ya kance a kalli sama a gani shin ta samu wani matsala wannan ayan tana ƙara bayani akan irin yadda sinadarin ginin yake ne wasu ma a bane na habi aidin an gina sama ne da ƙarfi da aminta da kwaliti aka gina ta wa inna la musiyawun Allah ce kuma muna da dama mu yalwata ƙarfin ma ya wuce haka in Allah ya ga dama ya sa ƙarfin ya yalwata ƙarfin ya ma wuce haka to za a iya wal arda farashnaha kasa kuma mun shimfiɗa ta Fanimal nimal mahidun ma dalla da masu shimfidawa ma dalla da wannan aiki na shimfida kasa da aka wa min kulli shay wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane abu ko mun yi shi bibi ne yanzu ba zafi yake yi ba ya Allah wannan zafi ka sauƙaƙe mana masu naimet sun ce duk garuruwan nan na arewacin Najeriya yau da gobe da jibi kowa kada ya dogon tafiya sai na dole saboda zafin rana zai haura yadda ma'aunin shell ne su ne menene zai haura yadda wato dai zai haura mai tsananin gari. ba ga yanzu muna sallah ne ko shida ba ranar ta hankulo karfe shida ranar ta taho tun shekaran jiya na suna ta sanarwa mutane kada su matsa ma kansu waɗannan kwanukan guda uku daga nan har zuwa ranar asabar zuwa lahadi ko Litini suke tunanin ranar za ta ƙara za ta rinka ɗan sauka kaɗan shi ma ɗan ɗigon kaɗan suka faɗa za ga sun buga a jaridu sun buga hoton yadda zafin zai kasance da kuma bambancin gari zuwa gari to amma wurin Allah duk mai sauƙi ne wasu daga cikinmu ba mu da shi kullum sai an fita an je an nema ya Allah wannan zafin rana ka sauƙaƙe mana shi to kaga kowane ban ce zaujai ga sanyi ga zafi ga lokacin ruwa ga lokacin da ba na ruwa ba kaga kishiyoyi kenan haka abubuwa suke kasancewa ko wani abu zauje haka suke bi bi bi bi bi bi bi Allah ya ce mun yi haka ne la'allakum tadhakkarun ko ka rinka wa'azuwa kaga wani bai ce na cewa abdidu yazharu husnuhu abdidu wa bididhi hatta tabayyana al-ashiya da kishiyan wannan ne ake gane mahimmancin wannan yanzu an gane mahimmancin abinci ne saboda yunwa idan da ana rayuwa ba yunwa kwata-kwata to ba za a gane nema abinci ba an gane mahimmancin ruwa saboda kishi idan da ba ni kishi ba to ruwa ba za ta yi zai amfani ba shi kishiya shi ke ƙara haskaka kishiya ake ƙara gane kimin shi da darajarsa saboda haka Allah haka ya halicci abubuwa zaujai ne da Allah kun tazakkarun domin kokowa su tun da haka ne fafiru Allah ku zabura ku nufi inda Allah yake da gudun gaske da firru ba aka da shi da gudu ka tattara al'amura fa ka aje ka tunkari Allah subhanahu wataala inni lakum minhu nadhirun mubin ni na muku gargadi kuma na muku bayani a bayyane gargadin a bayyane wato in mutum bai na yi mafaka a wajen Allah ba ba fa yadda zai samu mafaka yanzu wannan zafin ranar da ake magana in ba Allah ba zai iya kare mu za a iya harba wata na'ura ne ƙasashe nawa suka samu matsala irin waɗannan abubuwan ga na'uran ana kallo amma ba za a iya ba to ba ma halittar Allah zafin rana ba na Amerika ba wuta ne ba ana kallon shi amma jiragen sojojin ruwa na yaƙi suka ce kowa ya ta kai shi ba a maganan kaya sabis kaya sabis sun dauko wasu 'yan matattun motocin rubabu sun fara su a ƙara a turo musu da ruwa da kayan aiki sojojin ruwan na gaskiya suka ce kai ku ta kanku wannan wuta ba zai yi ba to kaga wuta kenan ma wanda aka santa aka saba da ita yana tunanin sun saba da kashe ta sun koyi training suna da ilimi a kanta sai na ga cikin rana misali isa Allah ce fa firru ila Allah ku zabura fa da gudu a je wajen Allah a nemi mafita a can ya lagare ka muke neman mafita wannan tsananin zafi ya ka sauƙaƙe mana shi inni lakum min mu mubin ni mai gargadi ne gare ku kuma mabayyanin gargadi ko na abu mazala na faɗin shi a fili wala taj'alu ma Allah ilahan akara kar ku hada Allah tare da wani kada a hada Allah tare da wani Allah baya son kishiya shi sa ko na abu zaujai shine kadai al ɗaya-ɗaya. daya in an ce wahid ɗaya nan, amma ahad ɗaya ɗaya wala tajalu ma Allah ilahan akara inni lakum minhu nadhirun mubin shi ma wannan na jan kunnun ku domin wanda ya je gaban Allah yana hada Allah da wato zai sha wahala an gano wannan ku, Allah ya ce muke ni sai Allah ya sake juyowa wurin manzansa da sauran bayan Allah masu karantar da tauhidi ya ce ka zalika ma a na min qablihim min rasulun haka mutane suke waɗanda suka zo gabanin manzo bai zo musu ba illa kalu sahirun au majnun sai sun hala mai waɗanda abubuwan duka guda biyu sai sun ce mai sihiri ne kuma sai sun ce ma ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba kiran wani malami ma mai bada magani mai bada maganin gargajiya ya zo ce mai aljanu ya haukace kuma manzo Allah ya saurare shi cike ne mai tura aljanu ne zai ki bada maganin ta a cikin kenan bismillah yace to yi magana mu je ce innal hamdalillah ahmadu wa nasi har zuwa karke ya yace mai mai tare mu me kike cewa yace ah, a dai gane waye mu <laughs> shi kuma ya zo da yan karare da ɗan kullun ƙasa da ‘yan tsumburkai ya huda wannan ya yayyafa wannan ya baza wannan ya shafa wannan shi ne ya zo zai magana da su a yin shi ne makwacin cikakken mako kuma ma sai da yawan mazala alfahari ya ce mu gidanmu mun san aljini kowane kala hauka ba wata hauka da aka taba zuwa da wani mawukaci gidanmu tun iyaye da kakanni sai face mun yi maganin wannan hauka so da haka an ce zuwan taimake ka ka samu matsala yace to shi ke to bismillah a taimake ni yace to me kake faɗa yace innal hamdalillah ahmaduhu wa nasta'inu har zuwa karshe ta maimaita maimaita maimaita ya maimaita ce to ga wadannan yan karare warin su kara son wasa sunan shi dimadul az Bisa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna da ya zo kusa da ya ce in kuka zo tafiya akwai wani ƙauye na nan wannan ƙauye akwai wani bawan Allah na ce mishi dimadul azji to in kun tsaya ku tsaya ku gaishe shi yana nan yana aiki da ya tashi duk waɗannan masu cire masu cire masu maganin hauka su cire mutum aljani suna maganin mahaukata duk sai suka wasa da waɗannan yan tarkace suka wasa suka kama addini kafin garin sai da suka musulunta ma hannunsa dimatul ka ga an ce manzo Allah mahaukaci an ce mishi sihiri ne kada ku kuskura ku saurare shi da an musulunta ta ce halaye maka sihiri to shi Allah yake ai ba kai kadai bane duk wani annabi ma kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahihun aw majnun ai ba wani annabi ka banin waɗannan kafin mutanenka sai face in an aika musu da manzo sun ce mushi mai sihiri kuma sai sun ce mai mahaukaci shi kan shi annabi nuhun ai wa qalum majnunun zujir suka ce mahaukaci ne ya tafi wa mutane wuri ba su bukatar shi to da haka haka suke Allah ya ce aka waso biki wasu mu juna wasiya ne wannan kalmomin guda biyu babu wani annabin da ya kubuta daga gare su babu wani annabi sai face an gaya mai waɗannan kalmomin guda biyu sai Allah ya ce wasu na wasiya ne idan waɗannan sun wuce sai su gaya mu waɗannan idan kun zo ga yana za ku yi maganin annabin ku rika faɗan magana iri ɗaya Allah ya ce a balhum qawmun tagun ba wasiya suke mu junan su ba in ma da wanda suka yi wasiyan to ba mutanen ne suke mu junan su wasiya ba sai dai shaitanun su ne suke muduna wasiya a haka Allah ya bayana a su shaitanu haka suke wasiya ga junansu suna ma junansu wahayi na ƙarya da rubi amma in su mutanen ne ai kowanne ya tashi halakar da su ake yi ba a barin ma wannan waɗannan mutanen su haɗu da waɗannan hal ta minhum min ahadin autos maulam rikiza rikza wal min baqiya in Allah ya tashi waɗanda suka fito na fito da Allah yi tangama da su gaba ɗaya ne yanzu a wannan suran ai wanda aka fara gaya mana mutana na bulutu alaihi salam ba daga garin aka yaka kifa ba ka je musu da bama bamai kuma musawwama kowa ma da sunan shi dan a ƙara da su gaba ɗaya to amma me yasa kuma waɗanda suka zo bayan annabi lutu alaihi salam su ma dai suka ce ma annabin nasu mahaukaci ne suka ce mai tsiri kaga shi kala ya ce balhum qaumun ba wasiya suke yi ba a'a masu ƙetare iyaka ne sai dai su na saman asalin aljanin nasu su waɗannan suna suna wasiya ga juna amma su mutane a ba sa wasiya ga juna kowanne ya tashi lalacewar shi lalacewar shi ke shi kadai da haka Allah ya ce fatawalla an to ka kauda kai ka kyale wannan fatawalla an ba ka daina da'awa ba a'a fatawalla anhum da ya kuji ka basu wa ma anta bi malum kai ba za a zarge ka ba domin duk da kayi kayi kayi kayi su daina sabon Allah kayi kayi kayi su yi imani duk sun ki to shi kenan ka yi haƙuri ka kau da kai ka yi haƙuri ba za a zarge ka ba wajen Allah za a ce ka isar na gaya muku ya, eh, na gaya muku na ce a barka za a yi kun bari a wato shi kenan ba ma ta bi malu Allah ce wa fa inna zikra taqawul mu'minin amma ka ci gaba da wa'azi da aka ce fa tawalla an ka kauda kai wato kai hakuri ka jale su, kada ka kashe kanka amma karantarwa fa a ka ci gaba da yi fa inna zikra taqawul mu'minin domin karantarwa za ta amfana da wanda za su sallama su ma gila yanzu ne suka kangare suka ci gaba da kangarewa to kai ta hakuri da su kai ita kauda kai da abin da suke faɗa ka gani ka ji gani ka ji ka ji ji shine fa tawalla anhu amma kiransu ku ci gaba da kiransu idan suna da rabo sai kaga sun samu na Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna alheri a larabu alaran masu rikin kokari Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ga manufan halittar mutum da aljani don me yasa Allah ya halicci dan adam don me yasa Allah ya halicci mutum kuma ya halicci aljani Allah ya ce to ba na halicce su don komai bane illa liya'budun sai don su bauta ma amma bautan kuma ba irin namu na mutane ba ma uridu minhum min rizqin ba kudi nake so a tsara man ba wa ma uridu an yi mun ko ba abinci nake nema ba mun galibi mutum ya tara mutane su mai aiki to za su yi mai aiki ne don ya amfana to shi Allah subhanahu wataala ba amfanin da yake nema ba yana nufin wani arziki ba ne a tara mai kudi kaga mutum ya ya ya samar da ma'aikata kila zai gina kamfani ne iri kaza wannan kamfani na so a rinka producing irin kaza da kaza da kaza da kaza nan gaba ya samu abin duniya Allah ya ce to ba haka bane wani kuma yakan tara mutane ne domin a su noma abin da za a ci inda Allah shine ke samar da mutane to bare ya samar da wasu sai su rika ci da su a to duk ba haka bane Allah ya ce ba dan ni su kaman abinci bane a tara kudi a tara kudi na samar da mutane a tara mu abinci kuma sannan ba wani arziki nake nema da su ba abin da ake bukata bauta shi ya san yaje yadda za a yi ka yi kokari ka san Allah kai bawan Allah ne wanda Allah ya bashi amanan ƴaƴa to ƴaƴan nan ba yin su kai ba haihuwar su kai kuma ba sun zo bauta maka bane sun zo bautan Allah ne ba kuma sun zo bautan duniya bane duk da yanzu a wannan zamanin muna yawan faɗa ko su tsare tsare wanda duniya ba ta san su ba ko a ƙurani ba za ka gansu ba wasu fikin fimu ne a wannan zamanin kawai suke ya al'amarin su yana wurin Allah kaga Allah shi ba ya litun ka ne zan su mishi hidima ba kai ma da Allah ya sa yayan suka zo kanin ka ba don su maka hidima ba to yanzu sai ga wasu tarbiyyar ma da ake ba yaya su ba su yi maka hidiman ba ba su yi ma kansu ba kuma can su je su ma uwa duniya kansu ma ba su taimaka ba kamar yadda muka ce Allah ya zargi mutane masu sai da addini su nemi duniya to yanzu wani sai sai da addini kuma wai don wani ya samu duniya shi ba shi zai samu duniya ba ba irin waɗannan ba za ka rasa nasa ne ba saboda lalacewa ya kai wanda ya sai da addini ya sayo duniya shine aka zarga amma wanda ya sai da addini wani ya samu duniya shi wannan lalacewa shi ya kai fit shi kenan sai da sai ko a saurara a jira to yanzu su mutane Allah ya ce shi ba ya halicce su ba ne. da wani abu sai rinka bauta musu ba kudi yake nema ba Ba kamfani ne za a buɗe zo su mishi aiki ya tara wani abu ba a'a ba kuma abin shi ke nema ba inna Allah huwa ar-razzaq wa ya Allah ma shine ar-razzaq akan sa ma yaro Abdurrazzaqi Abdurrazzaqi a saboda Allah ar-razzaq sunan Allah kuma sufan Allah Allah ar-razzaqu ne shi ke azurtawa duk quwwatil matin kuma yana da karfi nagartaccen karfi matin kaga ƙarfi, kowa ƙarfi duk kaga kaga nagartaccen karfi kaga shi sa ka ce wasu ma bane na habi aikin sama mun gina ta ne da quality da nagarta saboda nagartaccen ƙarfi Allah na da shi to me amfanin ya tara mutane don su yi mishi wani aiki ya tara wani abu ya karfi nan gaba kai ne yanzu kake neman ila ka samu gidan gona ka samu kamfani ka samu kaza ka roki ma'aikata saboda kasance kayi karfi a wato shi Allah yana da nagartaccen karfi fa inna lil ladina zalamu dhunuban wanda suka fito na so da Allah to zunubin suna nan zunubin suna nan misla zanubi ashabihim irin zunuban waɗanda suka yi sabon Allah kafin su irin wannan na dawa ana bayanin a waɗanda suka zaba ma Allah lokacin manzon Allah da waɗanda kuma suka zaba ma Allah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka bada misalan Allah ya tabbatar da zunubin kuma ya halaka ku saboda haka waɗanda suke zalunci zunubin su nan irin waɗanda irin zunubin waɗanda suka zo gabanin kuma da suke zalunci Allah ya ban musu zunubin wala yastajilun to kada su yi gaggawan zunubi inda sun ce rabbana ajil lana kitana rabbana ajillana kitana ka gaya ma Allah ya gaggawan kawo zunubin eh, halaka Allah ya ce awa kada su shi Allah ba ka yi ta ba ba iri na ne ba irin tsararren mai ɓaci yanzu na abinda muka yi yin yi mu yi ko jibi ko sai mu yi yau shi ba ruwan Allah ya riga tsara abin shi su wani zai halakar da su ne sai sai sai 2030 ko 2040 ko 2050 to ba ruwan shi da abin da za su yi yanzu ba su fuka tashi da dawo da abin da za a yi 2030 ko 40 yanzu ba sai lokacin saboda haka Allah ce fala ya sabilu wa wailu lil ladina kafaru amma dai a ƙarshe oni ya tabbata ga wanda suke mutuncin nan suka yi mutunci an ce musu akwai lahira akwai hisabi suka yi min yawmihim alladhi yu'adun za ya mutu ne a wannan yinin da aka yi musu alkawari yinin da aka alkawari ne shi ne tashi alƙiyama to lallai yinin na nan kuma lallai boni na nan gare su waɗanda suka karyace suka karyata suka kare su cewa za a yi tashi alkiyama mala ya kai mu gobe sai mu tashi sabon tura a tura tuko Allah ya mana gudunmawa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ya Allah ga mu gare ka wannan tsananin zafin rana da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙe mana shi ya ka hore mana yadda za mu yi ɗan uwanmu ko mu karan kanmu da muke kara kaina don neman abin da za mu ci ya ka sauƙaƙe mana wannan zafin rana ka ba mu dama mu yi kara kainan mu cikin nishaɗi da ni'ima wannan azumi kuma da muke sa ya Allah ka tsara taimakon a akan gudanar da mu a cikin wannan wata na azumi tun daga nagartar lafiya mu tsaya mai aikace-aikace har zuwa abin da za mu ci da mu da iyalan mu. ya kai ke da iko akan kowa da komai, duk wanda ke cikin wata damuwa ko kuntula ya halaka ka yi masa ya halaka ya yi mana baki daya wanda ke cikin yalwar rayuwa da buɗe rayuwa ya ka kara buɗe mishi ya ka buɗe mana baki daya Allahumma ja'alna min azami ibadika indaka hazan wa nasiba fi kulli khairin taqsimuhu fi hadha al-yawm fima ba'da hu min nurin tahdibi aw rahmatin tanshuruha aw rizqin tabsutuhu أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برامتك إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك لا